barkanmu da sake kasancewa cikin shirin duniyar wasanni daga nan sashin hausa na radio france international rfi tare da ni ahmad yau shirin ya yada zango ne a jihar lagos din tarayyar najeriya inda aka kammala gasar gudun da kanin wani wanda ake kira lagos city marathon a turanci yeah, 'Yan wasan guje-guje da tsalle-tsalle daga ciki da wajen Najeriya suka shiga gasar na gudun fanfalaki na dogon zango da aka kammala a ranar Asabar a birnin na Legas. Tun daga filin wasanni na ƙasa a unguwar Surulere da ke birnin na Legas aka ja daga, inda 'yan wasan suka fara tattaki har zuwa Eco Atlantic sabon birnin nan na Kaseta da ake ginawa a kan tekun Atlantika da ke anguwar Victoria Island wato gudun kilomita 42 kenan da yake tsokaci kan gasar taya da kanin wani gwamnan jihar Legas Babajide Sanwo Olu wanda da kansa ya shiga tseren daga unguwar Marina ya ce gasar na dab da kasancewa cikin jerin manyan ta na duniya. Wannan shine karo na biyar da ake shirya wannan gasar shekaru biyar kenan kuma kullum ana samun ci gaba kuma a wannan shekara mun kasance cikin darajar ajin azurfa sakamakon samun halartar fitattun 'yan wasan guje-guje daga kasashen ƙetare a madadin ɗaukacin 'yan Najeriya muna yi zuwa 'yan wasa daga kasashen habasha da kenya da kuma tanzania da ke halartar makamanciyar wannan gasa a kasashen duniya daban-daban godiya kan yadda suka ware lokacinsu har suka halarci birnin lagos kuma nan ba da jimawa ba wannan gasar birnin lagos za ta shiga jerin gasar tseren famfaleki ta duniya wadda za ta kara haɓaka harkokinmu na yawan buɗe ido da kuma kara mana lafiya bankin access ne da yake ɗaukar nauyin gasar ta lagos marathon tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar lagos da wasu kamfanoni daban-daban ƙarƙashin kamfanin shirya wasanni mai zaman kansa a nigeria niola sports kuma Bukola Olafade shine shugaban kamfanin. Ina godiya ga Allah da kuma daukacin waɗanda suka halarci wannan gasa musamman mai girma gwamna dai Sanwo-Olu da ma waɗanda suka ɗau nauyin shirya ta waɗanda suka shiga wannan gasa sun burge ni kwarai domin sai da kowa ya biya naira dubu biyar ba kyauta bane kamar da kuma dubbai sun shiga gasa ta yi duk da cewa muna ci gaba da ɗaukar darasi ne musamman 'yan wasan Najeriya na buƙatar ƙarin horo. shi ma sony odebode na ɗaya daga cikin masu shirya gasar kuma ya yi mana tsokaci kan irin ci gaba da ake samu a yi kasa wannan shekara yanzu mun samu sliver level mun samu cin gaba bayan wannan dai muna kokari da za mu samu gold level in allah ya da. wato a yanzu haka kuna da azurfa eh. kuma kuna kokarin ku samu zinari eh gold level yanzu mun samu kasashe kamar fiye da talatin ma da suka zo kasan bangaren kuma muna da guragu kuma daga ghana daga menene da sun zo wasannin da aka yi karin kuɗi ma da ana biya ana shigan wasannin mun samu dai kamar over 40,000 fiye da dubu arba'in babban hafsan sojin najeriya laftanar janar yusuf tukur buratai na ɗaya daga cikin manyan baki a bukin na gasar fanfalaki kuma ya yi mana tsokaci to alhamdulillah zan ce wannan ba shine farkon zuwa na nan ba shekaru biyu da suka wuce na zo nan kuma mun gabatar da wannan gasa na gudun kilomita 40 da biyu da dugo tara to alhamdulillah wannan gasa ce wanda take gamsarwa musamman ma ta mu sojoji inda muke nema mu tabbatar kowane lokaci muna cikin ƙoshin lafiya to a wannan karo ma tun da aka fara akwai sojojinmu da suke shiga cikin gasar nan kuma suna kokari so abin da ya kamu nan shi yasa mu zo mu goya ma gwamnatin eh, jihar lagos da kuma ita bankin domin muna hudu da su sosai ta fanni abubuwa da yawa dan kasar kenya david barmasai tumo ya yi ɗaya a gudun awanni biyu da mintuna goma da dakikoki 23 a ajin maza kuma ya ba shi damar karya tarihin gwanayen gasar na baya Ajin mata ma dai 'yar kasar kenya ce ta lashe gasar matsayin na ɗaya a gasar wanda karo na biyar kenan ake shirya ta. Bisa al'adan gasar Lagos Marathon waɗanda suka yi na ɗaya kan samu kyautar dalar Amurka dubu hamsin kwatankwacin naira miliyan sha takwas yayin da na biyu ke samun dala dubu arba'in sai kuma na uku mai dala dubu talatin akwai kuma tarin kyaututtuka da suka hada da mota ga waɗanda suka nuna bajintarsu. sai dai david barmai chumo wanda ya yi na ɗaya ajin na maza sakamakon karya tarihin shekaru hudu da ya yi ya samu ƙarin kyautar dalar amurka dubu ishirin wato sama da naira miliyan bakwai kenan to koya ya ji da wannan nasara <laughs> wannan nasara abin tarihi ne sanan kuma rawar da na taka wajen karya tarihin da wasu ka kafa a baya ta fi zama tarihi a gare ni kuma wannan ne karon farko da na shiga gasar ta najeriya kuma in allah ya kai mu shekara mai zuwa idan na samu damar shiga gasar zan dawo domin na shiga gudun yanzu haka idan na koma gida zan ci gaba da atisayi domin halartar wasu gasar kuma ina sa ran halartar wasannin olympic eh, a bangaren 'yan najeriya wasu matasa ma'aurata biyu emmanuel gyang da deborah pam suka yi na ɗaya a wannan bangaren ma'ana a jerin 'yan ƙasashe daban-daban da suka shiga tseren su ne 'yan najeriya da suka fara ƙetare layin ƙarshe to koya masana harkokin wasanni a najeriya ke kallon tasirin wannan gasar abdulrahman salisu garba da aka fi sani da abdul mp3 masharhanci ne a sabgar to tasirin wannan wasa eh, na gudun fanfalake da aka yi a birnin iko wato jihar lagos kenan da ke najeriya yana da babban tasiri matuka kasancewar lagos ta karbi manya-manyan baki ko in ce baki da kasashe da yawa musamman kasashen afirka ya kamata kake ga akwai wani abin da ya kamata a ce an yi domin kara inganta wannan gasa ta gudun fanfalaki ta lagos eh akwai Eh, kasancewar kowa ya san duk da cewa al'amari ne na siyasa amma kowa ya sani cewa lagos tana sauyawa sosai a eh, wannan harkar demokradiyya saboda suna samun sauye-sauye na ci gaba na ita kanta eh, jihar na gyare-gyare kasancewar gwamnatocin da suka yi ayyuka a jihar lagos sun kawo da wasu abubuwa da yawa to hakan ya sa wato wannan dama al'amarin wasa irin wannan yana nuna cewa guri guri ne eh, wanda ake zaune lafiya kuma ana ai ana harkan arziki a wurin to shi yasa za ga irin wa'annan wasanni suna gudana yau wanda a ce ba zaman lafiya a wayannan al'amura na ta'addanci kamar yadda da ake a Lagos har yanzu ana yi to da irin wayannan wasanni ma ba za a yi su ba so wannan ya nuna cewa akwai ci gaba a jihar Lagos da kuma wannan al'amura shi kanshi gwamnan jihar ya tsinkayi wannan wasa da aka yi wato shi baba a samun olu ya bayyana cewa dama a shirye-shiryensu ko an ce a tsarin gwamnati gudanar da gwamnatinsu na jihar lagos akwai inganta harkan yawon bude ido da shakatawa da bangaren wasanni don haka ma ya sa hannu biyu suka karbi wannan harka na wannan gudun famfalaki da aka yi na wannan shekarar 2020 a lagos kuma ya ce nan gaba kaɗan suna ƙoƙari yadda za su yi duk duniya bangarori daban-daban na duniya za su zo lagos domin harkan wasanni shine kudirin wannan gwamnati tun bayan soma wannan gasar bisa al'ada 'yan kasashen gabashin afirka ne ke lashe gasar da ake yi duk shekara lamarin da ke tada hankalin 'yan najeriya to sai dai abdul mp ya ce hakan ba abin mamaki ba ne matsalan ba daga najeriya ba ne duk gudun da za a yi inda a duniya ne ko a ko a ingila ko a turai ko a yankin asiya ko a wani yanki ne in dai kenya za su shiga to dama dole za a ta tabarza da su saboda a wannan bangaren a harkan duniya da gaskiya suna kan gaba saboda inda a maganar gudu ne to saboda haka duk wani wasa da za a yi kalura ko da na olympics da ake na duniya to a bangaren gudu kenya suna taɓa kamun arziki balantana a najeriya to amma su karan kansu ai najeriya sun yi abin bajinta kasancewar su ma sun samu wasu kyaututtukan a wannan tsere da aka yi musamman ma wanda ake ta gwada su wanda suka zo na farko mata da miji ne wato emmanuel gyan da matasa deborah pam wanda dukkansu su ne yan najeriya wanda suka zo na farko ba wai ana nufin su suka yi na ɗaya ba amma duk tseren da aka yi a yan najeriya su ne suke zuwa na gaba shi ma janar buratai ya yi mana tsokaci a kai. Kasan ya dangana ga yanayi da kuma irin horon da ake samuwa kuma ya dangana ga yanayin ƙasa inda su musamman mutanen afrika maso gabas kamar su east africa kenan su kenya da su uganda da su ethiopia kasan su suna da tsaunuka da yawa kuma wajen su din yadda yana ba da eh, taimako ta wajen eh, horo za su samu karfi suna kai to mu muna kokari za mu yi haka insha Allah wata rana za mu kai Everybody's gonna win Yeah, yeah. Masu sauraro a nan kuma shirin ya kawo ƙarshe sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya so. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu cikin shirin da sauran abokan aiki daga nan sashin Hausa na Arafai musamman Ibrahim Malam Goje daga Bauchi da editan mu Bashir Ibrahim Idris. Ahmad Abba ke cewa da ku a huta lafiya.